nan dai kamar yace da mai hamayya tsakanin shi sakwara shago, abu daga bangaren jamus ga nan da bulun kyalle sai kuma bahago alkawuji daga bangaren guruma daga hannun da dogon wando da kyalle mai ruwan kwai wannan damben da yana ɗaya daga cikin damben mota da ake fafatawa a nan birnin kabi a babban hilin wasanni na hannun abdul ke nan birnin kabi to allah ka ba mai rabu sa wannan shine saboda ta farko tsakanin sakwara shago abu da bahago alkawuji to ga dai hannun an ja baka an kwanta allah ka ba mai rabo sa Amen. കാറ്റായിട്ട് തന്നെ എന്ത് tsakanin bakon alkawoji da shi safara shafa abu eh, na ji ruwanu injiniya na faɗin wai ya ɗaya tsoro ilawar wanda tsoro <laughs> to gaskiya dai dan ya zama yau ka ɗaya eh, allah ya kasance safara ya buɗe shi da ya taso ka sai dai mu ɗarwa mai don ta uku ga dai dai ko a yi tsakanin alkawoji daga ɓangaren kuma da kuma daga jamus eh, a ah, akwai hau irin da na hada dariya gurma da bai na tsoro yawa eh, sakwara ya kowa buge bago a daidai wannan da'ira ya yi nasara akan bago alkawoji wallahi a daidai wannan da'ira wannan kisa ita ce ta a ah, wani gida ga sakwara ne musu rawa gasa dai da ake bugawa na mota a nan jihar kebbi yau kuma ana lahadi ga damben nan tsakanin ɗayyar skido daga ɓangaren kudu sai kuma ba hagon yahaya ta rasa daga bangaren gudu mada eh dan yalo skido dai ga yana shine yalo da kyalle bulu ga sa sai kuma garkuwan yahaya ta rasa ga yana daga bangaren gudu mada shi da kyalle mai rohu wai to Allah ka ba mai rabu sa'a ga dan na shiga safala ta warku Thank you.

ana fafata tsakanin ɗayalar skido daga bangaren kudu sai kuma kuma yaya muka bi a hankali don dan yalo ba daɗi gare ba nan dai da nan dai tsakanin dan yalo skido wanga turmi shine na karshe duk ba dai samu point ba kuma in ya tashi ganga za a yi ono na za a yi ono do wanda Allah ya ci su Cuidado, cuidado Olha, filho, aquele lá, tá vendo? Não tem nada, vai passar. Vai ter nada, vai tirar. nada, vai tirar. لبا والله ليه ما في كده في حاله بس كده ابقى انا عايز نازل على ولا والله كده جايب على ولا افضل وهي عسيه وهي وهي جميله والله كده كده عايز Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. to ga ga damben na an dawo safala ta uku tsakanin shida yalan skido daga bangaren kudu sai kuma bahagon ya ya tura daga bangaren guru mada wannan turmi da uku nake Thank Adu dan mana? Adu. ana cin buna makwaɗo tsakanin tsaye na skidu sallan nan da ake gabata na mota tsakanin da yana sikido da bagon yahaya kasa wannan nisa balaka da kuma ce ta ta karshe daga yaya gwani to yan mai gwani za a yi su والله Vamos lá, aqui na سڀ سڀ کي ڏيو لڳي nan an watsa tsakanin ɗaya da da ta Allah ka ba mai da musa'a Allah kowa ya hakuri ya ji abin da za a ɗauko Allah kowa ya hakuri ya ji abin da ɗauko kan shi mamman cikin mamman skido ya ɗauko bago ya ya ya ɗauko ya ya ɗauko ga damben nan dai an taka tsakanin a autan garkuwar do daga bangaren guru ma daga yanan da kyalle saman kai ne sai kuma kayyace ne ga yanan da bulu wando da hulla saman kai ne kayan ne dai shi ne da ya daga bangaren jamus shi kuma autan garkuwar do ga yanan daga bangaren guru ma da eh to ai mai guda ya faɗi